Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkamu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta Alhassan ICT online. A yau dai ba tare da bata lokaci ba za mu yi magana ne akan Google. Za yi magana ne akan menene Google, ya ake amfani da Google, kuma shin Google yana da wasu abokan takara ko kuma in ce akwai wani abu makamancin Google? to duk a cikin wannan bidiyon in Allah da idan kuka bi daga farko har karshe za ku ji wannan bayanai akan Google da kuma idan Google yana da abokan takara ma ko kuma in ce akwai wasu search engines kamar Google idan na ce search engine a hausance ina nufin wani manhaja da ake bincike eh haka zan ce wani manhaja da ake bincike a sawaƙe kenan um, google banda google akwai wasu search engines kamar su yandex da kuma microsoft bing duka suna nan in allah da za mu yi magana a kansu ku biyan cikin wannan bidiyon da Allah ku danna mana subscribe kuma ku danna alaman karara kuma ku mana comment idan wannan video ya burge ku da kuma duk wani bukatun da kuke da shi a cikin wannan channel idan kuna bukata a muku video akai to ku ringa mana shi a comment in Allah kuma za mu duba in Allah yadda nagode mu shiga cikin bidiyon To alhamdulillah kamar yadda muka yi magana da za mu fara amsa tambaya na farko wato menene Google. Google dai ita wata manhaja ne zan ce a sauwake wanda muke zuwa mu yi bincike abinda ya shafi intanet gaba ɗaya za ka iya samu a Google. Idan kana so ka yi bincike a kan mutum misali za ka iya zuwa Google ka nemi bayanai a kansa. Idan kana so ka yi bincike a kan abinda ya shafi makaranta za ka iya zuwa ka rubuta assignment naka ka, samu amsan da ya dace wanda waɗannan amsan mutane ne suke uploading nashi zuwa wannan Google ɗin zuwa, zuwa pages nasu na intanet um, kai kuma sai ka je Google wato manhajan da za ka iya eh, duba abubuwa kenan um, kuma tambaya na biyu shine um, akwai wasu abubuwa masu aiki kamar na Google? eh sosai akwai abubuwa masu aiki irin na Google um, kamar irin su microsoft bing ko kuma in ce akwai kuma yandex suna nan da yawa barkatai sun fi ɗari ko kuma in ce sun kai dubu suna nan da yawa ban san iyakacinsu ba amma da yake google yana da wani functionalities an fi amfani da shi google din ba tare da bata lokaci ba za mu je kan tambaya na uku um, ya ake amfani da google um, kuma za mu yi magana mayan allah da akan yadda ake amfani da sauran manhajojin kamar bing da index da na magana a kansu farko dai mutum zai je shiga browser sa kamar haka inda kun san inda ake samu google ni ina amfani da chrome browser ne kamar yadda kuke gani shiga shi nan anan idan na je zan yi amfani da chrome browser na kun ga direct zai kawo ni to google kun ga yadda google yake yana da wasu functionalities sosai kamar irin yanda yanda sauran manhajojin suke da shi na farko idan za ka yi sacin a google misali za ku nemi bayani a kaina um, kawai ka je kai tsaye ka rubuta sunana misali kunga ga kamar yadda ya kawo amma bari rubuta haka alhassan ict idan ka rubuta alhassan ict kamar haka kawai sai ka danna wurin nan sai ku danna go kawai sacin kenan zai yi sacin zai kawo duk abin da ya shafe ni kun gani gashi nan ga hotuna na anan kun gansu nan waɗannan hotuna na ne ga view all images din nan zan iya sacin dudduba hotuna na da suke kan google kenan um, kun gan su duka wannan hotuna na ne um, kun gani wannan instagram account nawa ne um, wannan kuma uh, ok wannan instagram account nawa ya kawo akwai website nawa ya kamata ya kawo shi amma za mu sake sace haka ake amfani da google kenan za ka yi sacin na duk abun da kake so ko da abu yana youtube ne za ka iya zuwa google direct ka neme shi um, google in zai kai ka har youtube din ko instagram ko ina za ka iya zuwa in dai sacin naka yayi daidai sai kuma um, ɗayan da ake da nake faɗa wato um, bing kai tsaye mutum zai zo saman nan ba wurin google din ba mutum ya zo saman nan haka yi sacin na bing.com kaman haka idan mutum ya danna bing.com kunga shi kuma ga yadda yake kunga kamar yadda google ya kawo filin search nashi wato nan wurin nan wurin filin search na google to wannan kuma bing microsoft bing shi kuma ga yanda ake sacin nashi shi ma misali zan yi sacin na bayani a kai na ne Alhassan ICT kamar haka idan na rubuta kun ga yadda ya kawo kun ga wannan twitter na ne wannan kuma website nawa ne alhassanict.blogspot.com um, mutum zai iya shiga haka kun gani zai ga bayanai komai da na uploading a cikin website din oh network yana ɗan rikici kun gani what do ICT me wannan duk ni na uploading ni na daddaura har da videos duka za ku iya samu a nan wannan shine website na kun ga ga sunan website din kun gani duk bayanai a kaina da na yi sacin kun ga website din ga facebook account na alasan ict facebook.com duka zai kawo misali in zan danna nan wurin images shi ma zai kawo kun ga wannan hoton ni ne uploading nashi kun ga wannan video ma hotona ne akai ni ne uploading nashi sosai da sauran bayanai duka zai kawo wanda ya relatin da irin wannan ɗin. To kun ga Bing eh, kenan. Sai mu koma sama again sai muyi sacin na Yandex, Yandex.com. ga idan muka yi searching na Yandex.com shi ma kun ga irin search nashi yadda ake sacin Shi ma misali bayanai a na zan yi sacin. kamar haka sai in danna kan search kun gani wannan ka da sunan babana ya kawo wato na twitter account na alhassan abdulmumini ga wannan kuma youtube nawa ne alhassan ict online youtube channel um, youtube din da nake ɗaura video nan akai kenan kun gani wannan fine to karshen zance magana akan fai duka wanda video da na yi uploading ne a youtube channel nawa kun ga kamar haka idan na taɓa kan youtube zai referring na to youtube din direct zai kai ni can youtube channel na din gani wannan shine youtube channel na ga videos ga videos nawa wana um, da Allah sai ku danna mana subscribe a wannan channel din idan yau kuka fara zuwa wannan shine yadda ake amfani da um, intanet zan ce ko kuma in ce manhajojin intanet waɗannan ɗin su ne su yandex da bing da google su ne suke um, uh, baka daman yin sacin search engines kenan uh, wato kamar in ce injina masu ɗauke da wurin sacin kenan kun ga wurin sacin ɗin na wannan na yandex ɗin nan to akwai irin su makamantansu suna nan da yawa suna nan da yawa Eh, ba su da iyaka ban san iyakacinsu ba suna nan da yawa mutum zai iya ƙara bincike a kai amma wannan kaɗan daga cikin bayan kuma kowanne yana da amfaninsa yanzu kamar idan mutum yana son abun da ya shafi business ne harkan da ya shafi sacin na abubuwan business idan ka zo yandex din nan an fi samun biyan bukata idan kana bukatan kuma a maka ko website ne mai security sosai za ka iya zuwa su bing ɗin duka suna da amfani sosai. Amma shi Google yana da abubuwa da suka fi na sauran kamfanunnukan su Bing da su sauransu. Uh, shi ya ya fi karbuwa a duniya zan ce ina ga. Yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa sa Google ya fi karbuwa kuma yawanci shi mutane suka fi sani. aka ji an ce mutum zai je ya na abu kaza zai je ya Google kawai aka fi amfani da shi. Amma ga su nan akwai wasu Bing da su me wannan shine takaitaccen bayanai akan abun da ya shafi intanet. Google kenan da sauransu. Um, idan kuna bukatan a muku bayanai akan abun da ya shafi su browser da meme, uh, duk abun da kuke bukata da dala ku rubuta mana shi a comment. To alhamdulillah wannan shine takaitaccen jawabai ko kuma in ce bayani akan Google da kuma sauran abubuwa. Da fatan wannan bidiyon ya burge ku idan ya muku daɗi dala ku mana comment ku danna mana subscribe kuma ku danna mana alaman kararrawa kuma idan kuna bukatan wani bidiyo da ya shafi abun da ya shafi technology ko kuma in ce ilmantarwa ku rubuta mana shi a comment za mu yi muku tutorial akai in Allah yarda nagode thank you